abokin aikin ku zo na na bayan kaza na kuma in ce abin da haraji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wannan shine ake kira ka ci amanar ƙasa ka ci amanar doka dan me zaka je ka ɗauki kuɗi ka je ka ba wani zamar ƙeƙato haka aka ce ma wace shaida ya baka kawai ka ɗauki kaza ka bahi to hukunci dole dole hukunci ya taɓa ka in baka san hukunci ba ai ni gani ne kamar duk ɗaya tun da dai abin kuɗi ne kayan mai gari ka danka kuɗi? A ashe ba zai ka masa. Ni ka danka kuɗin ka? To ka ka ka fita daga abin da ake so. Wace irin afuwa zan ma? Me kake rike ni? Ba ni da hurumin da zan shiga gidanka in je in duba abubuwan da za a biya haraji? Ba ni da iko? Ba gidan suwaye da ka ne sai iyali na. ba ka da abubuwa su turmi su ice duk ba za a biya musu haraji ba ba a ƙarƙashin ka suke ba su tsintsiya. To ko sai ka shiga? Ba zan shiga ba. Nan a ƙarƙashin fado yau in muka ga dama gaba ɗaya za mu iya cewa nan ya zama kango. Wai kake ni na fi so ka tsaya In ɗaya wai kai ma mai anan ɗin ka rika cika Wai me yasa sai kun wa mutane tawili na ce kai mun tawili tawizi za kai. Ka ga dai in dai kana yi zaman lafiya. Dan Allah ka haƙura ka je. Sai ya wani abu ne daban ba da kuɗi ba. amma ka shiga cikin iyali na to in can din ne mu je can ka biya zan yi zan yi mu je in ba ka so a shiga kware kuwa mu je yalla bai na'am dan Allah ka fahimce ni na fahimce ka ka sa rayuwa ce komai ana bukata ko ne mm. ko Allah da Allah mm. ka dubi yau ko ba gaskiya ba ku kullun talaka kullun maganar sa a dubi yau ku ki ku dubi Allah kuma a ya yawu baka taba kirga miliyan ɗaya ba kuma kawai ku tafi kun je kun je kun shiga wuta wai me kai ku me me yau kake dunkuliya amana zan ci zalunci zan kana dunkula kuɗi haka kana miƙa min sai ka ce wani abin nan ban fa gane wannan ba eh kaɗan ya haƙuri saboda gaba wai me kake so abin da ke so wannan ka san ka ne kaga idan mun je can duk abin ya bayar ma kai ba a ba ku ba wannan kuma shine ka da ganin ka so ka wai me ike damun ka ne me ike damun ka na ce zaka bani kuɗi a matsayin me ina shi ba fa to ina shi ba to a matsayin me wannan a wannan kawai dan ka san ka ne ka ga in ka san baka da kasuwa a ba gaskiya ba yau abin da nake da bukata da kai daga yau sai yau zan karbi wannan ni da kai ne kuma ban ce ka gaya kowa ba ka fahimce ni eh, idan na ji a hirar ɗinka ranka sai ya ɓaci sai nema wulakancin duniyan nan ni to wannan kaso ne shariya ce ka gane yawwa kuma ka tashi ba da kuɗi daga mai gari sai ni wakili za ka danka kuɗi kar ka je ka ɗauki kuɗi ka ba wani zamarke shige ciki yawwa je ka harajin jangali harajin jangali yawwa ya ashe ashe wa alaikum salam a har yanzu ba ka haɗa min injin nan ba wallahi wallahi ka san al'amarin mai sana'a goma maganin mai gasa kai hakuri in an jima in Allah da sanan na gama haɗa an Allah ya so kaga kaga wannan notin shi aka nema aka rasa kwata kwata dole sai da na aika yanzu an ce za a kawo za a kawo mun guda daya to dan Allah da an jima kan na dawo na samu saboda ah, Allah in Allah da zaka samu wurin an hada ma insha Allah nawa ne ka san in ba inji ni ma ta kasuwa ni yar jarida ce aiki ne ya kawo ni na daukar rahoto in yi in gama in tafiya ta da farko suna na sakarai Dan Allah kana kallon kanka a mutubi ko. Amma da gani za a samu kudin shiga ta bangare. Ka zo ka nemi sa'adka daidai da kai ne fuska ne sai suka shiga da kake buya mata karatu. Ko kati ba sai ka sa ba. Shekaran jiyar na karɓo kuɗin nan ban baka ɗari da hamsin a ciki ba. Me farin jini na zo ma. Masu iya magana na cewa salon taku irin na agwagwa shi yake bata salo ta yi kamanceceniya da kwakwa. riba kafa da ribar hannu mai tafiya ƙasa shi kaɗai yake iya mallakar su. Allah matsiya ce kawai wanda matsala in dai har zan samu farin ciki a cikin gidan nan ni ko me ya zai wanda ya ɗebo da zafi masu yi magana suka ce bakinsa. Wannan misali da muke ganin sa. Astagfirullah, astagfirullah. Ilimin sa ya zama cewa ilimin shaidan. Mu bar abin da muke saba wa Ubangiji domin wannan duniyar da kuke ganin ta ƙarariya ce kuma babu wani jin daɗi ce. Ai, ga wa'azin nan. wallahi ba zan tuno ba sai na yi shekara gida ne da yake tattare da takwakiya, gida ne wanda ke tattare da marasa mutunci gida ne mai tattare da masu son zuciya kai dai kash ba iya cewa komai sai dai kuma a wani tsagin daban a inda yan dauri suka ne wato da masu sani da masu kuma takalma turka turka cikin wannan gida kadai ta isa ta baka lissafin abin da ake nema da ganin sarkin kwa sai miya ce zaki ka bari man dan nutsa gidan dan gidan da ne fa ni ya kuka gani kaga dai nan ya ishe mu mu ci karan mu ba babbaka tsara labarin wannan shirin hannafi rabilu musa ibro dan gado kuma kagada mashirin shirin ahmad safwan DZ, mataimakin mai tsara labari abubakar usman wanda ya bada umarni ma zango darakta mai tasowa gidan hada-hada kamfanin jesus protection suka ɗauki ranka muku wannan katatar shiri ba a raba salo da kuma mai iya lissafin salon maza ku subscribe ku danna mana karra a tashar mai suna gidan hada-hada tv wannan shirin zai fara zuwa muku ne duk ranar alhamis misalin karfe takwas na dare gidan hada-hada in ka tsaya baya ai hada-hada gidan hada-hada kowa na hada